abin yin ba kula yi ma din shi ma mu Allah dan bi shi dudin wa huwa tayyibun ghayru kullu kuma abin da din na ku ya hada a cikin dini wanto ida wanto ida kam na kuma min nasin wa jama ta ni kunna da bukhari wa ma bi hijjalan mufalihi tari ما في ما ما الله حكم حديث يقول كم بخاري لما يجب أمام الله سمعكم ما يجب بيجي بخاري يكيد شيء كما يسالي بخاري يجب حديث مؤلف أجل أتك من عليك إشاء فرقون النادي كما يقول سالي من أكيرا قال عثمان وحيثا قال عثمان وحيثا حدثنا أم حدثنا أم أنا سليم أن أبي فريرة a ta da ke kala usmanu da aika to na kai malamin yana amma kuma ke kala to an ce da ake kabe yawan ne gaba gare shi tabbas in yi ke kala isma'ilu to bai yi hadisin da isma'ilu ba ko kuma da misali yace kaga in ka diba mun kai hadisna hadisna adamu aliyan tace kala yuwa an muhammadu ziyani an abi hurairah kaga yace kala shi ba wani talimi ya tahi ko ko izali إيه كيف تأكل من حديث المؤلفين الحديث اللي أنت شايف مرغوب إنك تحكم حديث المؤلفين شايف مرغوب إسنادي شايف إلى تعليق إيه في حديث مسجد المؤلفين الذي له قوة تهيبني حديث المؤلف إلى تهيبني إلى تهيبني إلى تهيبني إلى تهيبني إلى تهيبني سوء معلومة مفتوية أما رجل عند أن أقوى حديث المؤلفين أنك شايف إسنادي حديث من الواقعية الإنسان حديث اللي أنك شايف مرغوب لا يزمد إيكي بدون أنك شايف مرغوب لا يزمد هذا شيء كده لما ليش كده ولا وشي ناس ما في ما معلقة أبين بيزوج كم بخاري ده مسلم معلقة أخاري كم أني تعديني أما جدنا بقولنا أم إيه بنتي كم بخاري تي قال أبو هريرة روى أبو هريرة ذكر أبو هريرة دون kaga da hukunci ana bi warera duk wanda muhalli kina amma ya zo ki ga idan ne da diga kai to da shi ya kala abu warera amma in yake wasu kula a abi hurera wani gida a abi hurera wani gida a abi hurera wani gida a abi hurera to wannan ke nan ya zo su yi sabili ki suka ce ma ya zo da siga da wani yadda suka ce na gudun hadisi gaba da laya ya zo siga da gudun gaba hadisi to in yake ala abu hurera annabi sallallahu alaihi wasallam kana to ka ga wannan yaso ya zo da yake amma bai kare na ne ko to hadisi wannan yake ne to sai shi to ma bi imamu Allah ta hadisi da cikin buhari da muslim mu'allada hali kuma hadisi ne zo mu'allaki jisuka bihi amma kuma an kai yanki da shi qala amara zakara rawa haddasa nama duk wannan siga ce ta dalmi ka gane to shi ne yake wa wasu wanda za a ɗauke shi ingantacce amma gairu wanda ba shi ba ba alima ya na farko hukunci ya na hukunci da ingaci shi kan kamar an misali ce kila an abi horera yusamu an abi horera ruya an abi horera nuliya an abi horera kukiya an abi horera to wannan in ka duba ko an kamili to wannan shi kan hadisin da ba a ce mai ingantacce ko muhari sai dai na yiwa ingantacce na ba ba gare shi ba amma fa ya ba su duk da kamili da tiya ta shi lahiya yake to lakin da ku daga dai shi buhari in ya kawo hadisi da sai ya tambaye ni da hada su da shi shi na gode ingancin asalin asalin hadisi na lafiya da yake amma da shi da shi kai da haka ka shi da tambaye ni dan ba wani yura ba amma akwai da ka hadisi irin tambaye ya kasance hadisi na ko ina mai kyau akwai da cewa wai tsaro an hadisi kwarewa

ya ce duk abin da ta da littafi na kan tana ingantattu sannan na ba su ingantattu da yawa su kuma kosawa haka buhari da kai ne ce shi ma mulima ce duk abin da ta ci littafi na ingantattu amma tare da haka an yi